mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na juma'a mai albarka yau sha biyu ga watan shawwal shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai <clears throat> da sha ɗaya ga watan hudu shekara na dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar mai maidadiya a wannan majalisi namu mai albarka wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma na mako-mako wannan shi ne majalisinmu na ɗari da goma sha hudu a tafsirin suratu ali imran bayan dawonmu daga hutu na ramadan muna roƙon allah madaukin sarki ya karɓi ayyukanmu na watan ramadan ya sanya su cikin mizanin kyawun ayyukanmu tunatarwa a kafin mu shiga karatu magana akan azumi na watan shawwal da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu a kai mai kokari mu ga manyi yi wannan azumi na kwana shida a wannan wata imma a jere ko kuma a rarrabe wanda ake bansa wani abu na azumi yana da kyau ya rama abin da ake bansa kafin ya taho da wannan guda shida ɗin don shi ne zai fi gaskata a kansa cewa ya azumin watan ramadan kuma zai fita daga duk wani sabani na malamai ana fata allah maɗaukin sarki ya sauwaƙe mana yin haka ɗin da kuma ba mu dama na shi gaba da ayyuka na alkhairi a wannan wata da sauran watanni masu zuwa wannan shi ne watan farko cikin watannin aikin hajji da haka shi ma mausim ne wato zango ne na ɗa'a da aka sai mai kokari muribace shi wajen yawaita ayyuka na alkhairi da ƙwazo wajen lizimtan umarni da nisantan hannun Allah maɗaukacin sarki Allah ya yi mana jagora abu na biyu wancan juma'a da ta gabata kuma shedaran wancan juma'a da ta gabata muka yi rashi na ɗaya daga cikin malamai a wannan ƙasa masu da'awa bisa tafarki na ahalus sunnati wal jama'a wato dr idris abdulaziz wanda ke dutsen tanshi a garin bauchi ah, dr idris ɗaya ne daga cikin zaƙwararrun masu wa'azi wadda ya yi fice wajen zafafawa akan riko da tauhidi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da kira izuwa ga rushe bid'a ko daga wajen wane ne duk girmansa duk matsayinsa kuma ko daga ina yake sawa'un yana dangantuwa zuwa ga ahlus sunna ko a'a daga idar da lazim mutum ne da Allah ya hore masa dagewa bisa kan abin da ya fahimta cewa shi ne gaskiya yana iya ja da kowa a kai kuma ba zai yi laushi ba ballantana iya ja da baya sai dai in ta bayyana gari cewa abin da yake akai kuskure ne to kuma wannan yana da ita ma wannan shaja'a na ya dawo kan gaskiya ah, don haka wannan rashin dr idris abdulaziz wani babbar rashi ne ah, a harkar da'awa ta sunna a nigeria ah, musamman a garin bauchi mutum ne mai kwazo wanda ya yi kokarin tsare kanta daga duk wani nau'i na kwaɗayi da eh, sunkuyawa ma wani mai mulki ko wani mai kudi eh, kawai domin ya tsaya akan turba ya faɗi abin da ya imani da shi ba tare da kewaye-kewaye ko eh, mana-mana ba daga idris ajin ɗaya da shi a masters a university of jos tsakanin 2005 zuwa 2007 mun yi masters tare da shi kuma mun zauna lafiya da shi har muka rabu bayan nan ba mu shika bana na jin mun sake haduwa ko zanta da shi tun daga waɗancan shekaru ɗin muna roƙon allah madaukin sarki ya gafarta masa ya sanya aljanna ta zanto makoma a gare shi ayyukansu da yi na alkhairi Allah madaukakin sarki ya rubanya masa lada wanda ya yi na kuskure Allah madaukakin sarki ya sitarta masa ya gafarta masa ya sanya aljannatul firdaus ta zama makoma a gare shi cikin makwabtaka da annabawa da siddiƙai da shahidai da mutanen ƙwarai ya'ya da ya bari Allah madaukakin zuri'a Allah madaukakin sarki ya alkinta su ya sanya musu albarka ya kuma tabbatar da su basa tafarkin sunna mu kuma in ta ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani za mu ɗora mun tsaya aya na ɗari da goma sha bakwai za mu ɗora daga aya na ɗari da goma sha takwas a wannan sura suratul al-imran da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون نعم الله مدوكين سركي ينتشوا يا أيها الذين آمنوا يا قوة دندسك إيماني لا تتخذوا بطانة من دونكم كدكركي abokanan sirri min dunikum daga waɗansu wanda ba ku ba la ya ya'lunakum khabalan ba za su yi ƙasa a gwiwa ba ko ba sa ƙasa a gwiwa wajen neman muku ɓarna, waddu ma'anittum suna ƙaunar duk wani abin da zai sa ku cikin wahala kad badatil baghdha'u min afwahihim tsananin ƙiyayya ta bayyana daga bakunansu wama tukfi suduruhum akbar kuma abinda zukatansu suke koyewa sun fi girman muni sama da abinda bakunansu suke bayyanawa kad bayyana lakumul ayat lallai mun bayyana muku alamomi in kuntum taqilun in har kun kasance kuna hankalta munasabar wannan ayar da ayoyin da suka gabace ta kasancewar Allah madaukakin sarki ya bayyana ma musulmi irin mutanen da suke rayuwa da su da aƙidunsu da ayyukansu ya kuma nuna munin aƙidunsu da ayyukansu wato da yahudu dan nasara ya ma hada da ahlul kitab afwan da mushrikai a ayoyin da suka gabata ko irin yadda yake cewa ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikin daga ya ce wama kana minal mushrikin sai ya hada maganar banda ma yahudu da nasara har ma da mushirikai, to bayan bayyana wannan gaba ɗaya, sai Allah madaukakin sarki ya yi mana gargaɗi daga waɗansu sashe daga cikinsu waɗanda suka nuna wa musulmi ah, soyayya a zahiri waɗanda sun kasance suna da alaƙa kafin musulunci da musulmai imma alaƙa ta jini imma alaƙa ta ƙawance imma alaƙa ta ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya imma alaƙa ta makwabtaka wadda dai suke sa a yi ƙawance tsakanin mutane biyu to irin waɗannan duk lokacin da addini ya raba to za ka samu ƙawancen nan ya ragu sosai in ba a yi hankali ba to za a nuna shi ne a zahiri amma a ciki a ɓoye tsananin gaba wanda wannan shi ke haifar da munafunci to shi ne allah maɗaukakin sarki ya yi mana <clears throat> gargaɗi daga irin waɗannan mutanen kada mu ɗauke su abokan sirri malamai suna cewa ɗayan uku imma Allah yana magana ne a nan da yahudawa marar da dama daga cikin ayoyin da suka gabata suna magana kan yahudawa ne waɗansu ba da cewa ana magana kan yahudawa saboda wannan dalilin siyakin waɗansu kuma suna cewa wannan ayar tana magana ne akan manafakai tawan cikin yahudawan ne ko cikin mashirikai saboda mai saboda Allah madaukin sarki ya ce abin nan kad badatil min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum a ya ce a gaba wa idza laqukum qalu amanna kuma wannan eh, siffa ce da Allah yake siffanta munafakai da shi kamar yadda ya faɗa a cikin suratul baqara ko cewa wa idza laqukum qalu amanna wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un idan suka hadu da mummanai sai su ce su ma sun yi imani amma idan suka ɓanta da manyan miyagun shaiɗanunsu sai su ci a mana fa tare da kuwancin izgili muke masu kawai to irinsa ne a nan wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw abdu alaykum al anamila min al ghayb idan suka game da ku za su ce ai mu ma mun imani amma idan suka kadaita da junansu to sai su yi ta cizon yatsa eh, suna masu nuna tsananin fushi da gaba da ku ah, to amma ba su kaɗai ne Allah ya ambaci irin wannan a kansu ba a yahudawa ɗin ma dai ko Adal kitab ai Allah ya faɗi irin wannan su faɗi abu a bayyane amma in kuma suka koma suka keɓanta da junansu su faɗi wani abu daban a cikin dai suratul baƙara ɗin wa idza أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون شيء شيء وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون أشبه منافقين كده سكين ونبا su ce mummanai sun yi imani saboda shi anan ma shi wa idan la lalari na amanu kalu amanu suna cewa sun yi imani wannan shi yasa waɗansu malamai suke cewa abin ya shafi kafirai ne kawai gaba ɗayansu sawawan ahalul kitabe ne su yahudu ko nasara ko waninsu ko ma munafukai din saboda ai munafukai ai a wajen Allah kafirai saboda haka waɗanda ake hana mu kada mu rike su a matsayin abokanai na sirri din sun shafi yahudu da nasara da munafikai wadda ana samun munafikai dinnan a cikin yahudawa ana samun su a cikin nasara kamar yadda ana samun su daga cikin mashirikai da za su ce sun musulunta alhali ba su musulunta ba na cike na ciki a zahiri suke tare da ku wannan shi ne abinda eh, alkazi ibn al'arabi ya faɗa a cikin ahkam al-qur'an yake cewa malamanmu ba su da saɓani cewa wannan ayar wadda ake nufi da su su ne al-kuffaru min ahlul kitabi wa ghairihim ce kafirai na ahlul kitabi da wannan su har yake cewa hatta umirna ko hatta nuhina an at-tashabbuh hmm? an hana mu kamanta kai ma da su domin tsananin anisanta mu da su ballantana kuma mu zo mu dauke su a matsayin bitana wato abokan sirri kaga nan sai wannan ayar ta yi daidai da ayoyin da muka karanta a baya la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalik falaysa min Allah fi إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والله بصير بالعبادكم نعم ويحذركم الله نفسه بنجمة وإلى الله المصير وإلى الله المصير بايا حلتا ga mummanai كافرين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أبو alkafiri أو ناس sabanin mummunai min dunil mu'minin wato sabanin mummunai Allah ya gargadi ki cewa man yaf'al zalik duk wanda yi wannan abun kaga bai ce ma haza ba dan ya nuna maka abun yayi nisa da a ce musulmi wanda ke cikin imaninsa zai yi shi ya ce wa man yaf'al zalik duk wanda yi wancanan ka ɗabi'ar wadda ta yi nisa da halaye na mummunai falaita min Allah fi shayin. to ba shi da wata alaƙa da Allah madaukakin sarki hmm? illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in za ku bayar da kariya ne da wata kariya a makawunan ku ta hanyar nuna musu a zahiri amma dai imaninku na nan dam a zukatanku hakanan wannan ayat za ta yi daidai kenan da faɗin Allah madaukakin sarki ya ayu hallazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wa nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin ya ku wadanda suka yi imani kada ku riki yahudu da nasara hmm, a matsayin kawaye a matsayin abokai na soyayya hmm? ba'duhum awliya'u ba'd sashin su sune ma'abota tashi sannan ya yace duk wanda ya yi haka to ya zama su kenan duk wanda ya haka ya kamanta kansa da su kenan uh, fa kuma da yi haka ɗan ya shiga cikin azzalumai Allah madaukin sarki baya shirye da mutanen da suke azzalumai haka nan za ta yi daidai da farin Allah madaukin sarki ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili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 ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riki abokanan gaba na kuma abokanan gabanku a matsayin masoya hmm? la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya to kaga wannan lafazin da ya faɗi wa aduwi wa aduwakum kaga ya game duk waɗanda suke kafaran ne kenan sawa'un yahudawa ne ko nasara ko mushrikai ko maguzawa ko masu bin addinin gargajiya duk dai wanda kamar yadda Allah ya faɗa da shi min dunikum duk wanda ba cikin ku yake ba wato a addinin ku kada ku dake shi a matsayin bitana wannan gargadi ne da Allah madaukakin sarki yayi mana saboda mummunar ƙarshe na wannan aiki ɗin wanda Allah cikin rahamarsa ya faɗa mana munin wannan aikin idan mun yi da abin da zai janyo mana idan mun yi shi ya ce la tattakhidhu bitanatan min dunikum ma'anan bitana asali a larabci shine cikin riga dakhilat saudi ana cewa az na wajen riga hmm? baibai in kuma ciki shi ake kiransa bitana kaga shine yafi kusa da jikinka ko to shine ciki kenan wannan shine asalin ma'anarsa a harshen larabci hakanan a harshen larabci bitana yana zuwa da ma'anar rigan ciki wanda ke taba jikinka wanda suke kiransa shi'ar suna kiransa mene shi'ar wanda ke taba jikinka kamar singileti kenan yanzu da mu muke saka ko to dan ciki rigan ciki shi ake kiransa bitan shi kuma rigan waje a kira shi eh, zihara eh, ko kuma a kira shi disar na sama ɗin na waje ɗin shi ake kiransa disar na ciki shi ake kiransa shi'ar kamar yadda zo a hadisi annabi alaihi salatu wassalam yana cewa al-ansaru shi'arun wan nasu dithar domin nuna wa al-ansar tsananin alakar su da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ai mutanen madina aurensa ai rigan ciki duk wani kuma wanda ba su ba to rigan waje ne na kamar yadda ya gaya masu wani lokaci ce yanzu ba zai burge ku ba mutane su tafi da dinari da azalfa zuwa garuruwansu ko kuma ku dawo ku da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ah. har yana cewa laula alhijratu lakuntu mar'an min al-ansar dan haka ah, daga nan ne aka dauka madu wani mutum abokin mutum wanda yake keɓaɓɓansa wanda yake sanar da shi sirrinsa da abubuwansa da baya son wani ya sani saboda tsananin kusancinsu hmm, kamar yadda rigan ciki ke kusa da jiki kamar yadda bayan riga ke kusa da jiki saboda wannan kusancin shi aka ce sa ake kiran duk mutumin da ka ɗauke shi a matsayin amininka abokin sirrinka bitana to abinda Allah madaukakin sarki yake ana mu anan shine daukan wani wanda ba mu ba a matsayin abokin sirri ta yadda za a iya gaya masa duk wani bayani wadda ake tsoron wani a waje ji duk wani bayani da in wani ya ji zai iya samun lagu naka ko na al'ummar da kake wa jagoranta ta yadda za a iya galaba a kanta so wannan shine bitana to duk wanda abokantaka da kusanci zai kai ku yi haka da shi to musulunci yana cewa kar ya zanto min ku. kar ya zanto wani daga wajenku dole ya zanto ɗan cikin gida ne wannan kun ga umarni ne da Allah yake yin sama ɗaiɗaikunmu a matsayinmu na musulmi kamar da umarni da yake yi ma wato ainihin al'umma a matsayinta na al'umma wato shugabanni bitsana iri biyu ne da. kamar yadda ya zo a ingantaccen hadisi a cikin sahih bukari haka imamun nasa'i ya rawaito hadisin abu sa'id al-kudri annabi alaihi salatu wassalam yana cewa babu wani annabi da Allah madaukakin sarki ya taba aikowa ma ba'atha Allahu min nabiyyi wala istakhlafa min khalifati babu wani khalifa jagora ko shugaba da Allah ya taba nadawa illa kanat lahu bitanatan face sai ya kasance yana da aminai iri biyu yana da abokanan sirri iri biyu bitanatan ta'muruhu bil khairi wa tahubbuhu alayhi ‘yan ƙanzagi da suke umarnansa suke umartansa da alkhairi suke kuma kusan suke zabarar da shi ko faɗaitar da shi a kai wa bitanatan ta'muruhu bisu da kuma abokanan sirri waɗanda za su na umartansa da mummuna wata hubbuhu alai kuma za su na kwadaitar da shi a kai annabi ce wal ma'asumu man asama Allah wanda zai zai samu kariya daga waɗannan nabiyun shine kadai wanda Allah madaukakin sarki ya amad da shi ko ya kare shi imamu ahmad ma ya rawaito wannan hadisin daga hadisin abu huraira a ciki akwai karin wa huwa ma'allazi taglibu alaihi min huma daga karshe dai shugaban zai zanto ne tare da waɗanda za su yi galaba a kansa cikin waɗannan guda biyu ɗin wannan hadisin na daga cikin dalilan da waɗansu malamai suke cewa lalle wannan ayar tana magana ne akan munafikai saboda mai annabi ya ce ma min nabi ma ba'ata Allah min nabiyyin ko ya faɗi annabi kaga ko ai ba yadda zai annabi ya dauki abokanan sirri cikin waɗanda suke zahiri kafirai ne ha sai dai wanda za su zo shi sun masalanta amma na ciki yana ciki kenan suke cewa kada ku ɗauki munafikai su zanto eh, abokanan sirrin to duk lokacin da ka zama wani mai faɗa aji mai wani abu na duniya na ɗaukaka da girma to a cikin mutanen da za su tattaru a wurinka to fa sai an samu waɗannan guda biyu imma ko mai kai naɗa su a matsayin abokan shawararka ko kuma informal masu bayar da shawara ne mutane ne waɗanda kai ka yarda da su ka a buɗe yake ba ka musu mummunan zato za su zo su baka shawara kuma ka ɗauka to cikin masu ba duk wani shugaba shawara ya ɗauka tsawon shi ya naɗa su ko dai a'a ya ba su fuskan haka to sai an samu irin waɗannan guda biyu sai an samu masu zuwa su faɗa masa gaskiya kuma sai an samu an samu masu zuwa su yi masa umarni da mummuna to a waɗannan bifana ɗin ne Allah yake cewa in dai kai za ka ɗauke su to kada ka ɗauki min ku. wanda ta bayyana a gare ka cewa munafiki ne to kada ka yadda ka ba shi dama ya zamu kusanci da kai da zai iya baka shawara haka nan wanda ka gane cewa munafiki ne kada ka yarda ka ɗauki matsayi na aminci ka ba shi kada ka yarda ka yi wannan to kuma yadda na faɗa ɗazu wannan ya shafi duk wani wanda ke da wani abu na girma a duniya ya shafi malami wanda yake da makaranta ko yake da majalisi wadda akwai masu gudanarwa ya shafi mawadaci wanda ke da kamfani hmm, ko yake da ma'aikata wadda akwai mutane da suke karkashinsu suna gudanarwa wannan ya shafi shugabanni hmm, na al'umma a kowane mataki ya shafi sarakuna ya shafi shugabanni na siyasa ya shafi shugabanni na ƙungiyoyi na civil society hmm? duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya baka wannan shugabanci nan ya shafi mutum ma a gidansa a yayin da zai ɗauki mutane da dama 'yan dangi da 'yan wane ne su zauna a gida a ƙarƙashin kulawansa duka waɗannan Allah yake mana umarni matuƙar mummune ne to la tattakhidhu bitanatan min dun a tafsirin yau idan zamu tambaye kansa alal waqi' abinda ake nufi da bitana anan kaga advisors ma 'yan sarauta 'yan 'yan siyasa ma gwamna ne ko ciyaman ko eh, abin commissioner kowaye wanda suke ɗaukan mutane da ya ce advisors ne ma'anan advisor mai wanda aka amince ya bayar da shawara shawara na sirri yadda za a ciyar da ma'aikata ko da state gaba to wannan aya tana nufin irin waɗannan kuma wannan na nufin na gaske ne ba na je ka na'ika ba, kun gane ko ai yanzu ana da kamar da na shafa faɗa muku a nan akwai da ake naɗa su matsayin na siyasa kawai saboda an yi wata maya, tare da su karshe suna zagi a ce an yi ban da su su sai a ce an naɗa musu advisor wanda har gwamnatin ta ɗauka ba za a nemi wani shawara a wurinsu ba su ma ba za su zo su bayar da wata shawara ba ba ma za su ga ido ba iyaka abin da ake so a wurinsu kawai shine duk lokacin da za a yi taro a gansu yuyuyu sun bi gwamna sun je wajen taron a ƙarshen wata kuma a wato ainihin ba su albashi ga wannan duk da an kira su advisors a suna ba sa bayar da wani shawara hmm? a ana nufin na gaskiya a ɗauki mutum a matsayin mai bayar da shawara sanda a karan kansa zai zo bayar da shawara ko ko a'a an saka masa lokaci da za ana haduwa ana yin mitin in an yi mitin tare da shi zai bayar da shara akan abubuwa masu mahimmanci waɗanda ba a so sauran mutane su sani ba hakanan a office office wannan ma'anarsa su shi ne confidential secretary Bitsana shi ne mene confidential secretary ko personal secretary ps kenan ko waɗannan su ne waɗanda suke sanin shiga da fita na duk abin da ya shafi ofis ɗinka a matsayinka na ƙoga to waɗannan su ne bitsanarka duk abin da zai faru ofis ɗin nan sun sani duk wanda ya zo sun sani duk wanda ya shiga sun sani duk wanda ya fita sun sani duk wani abin da za ka zartar su za ka fara sanar da su sun sani to waɗannan su ne bitana hakanan abokai na ƙub da ƙub irin wannan wanda ake cewa bacci ke raba mu da shi wanda ya san komai naka ka san komai nashi wannan shine bitana hmm? da wannan ma'anar zai zai daidai da khalil hmm? khalil wanda kauna ta shiga tsakaninku ta ratsa zukatarku hmm? ta yadda kuna tare a koyaushe in kun rabu ma kuna tunanin juna da ka ji wani abu za ka gaya masa shi ma da ya samu wani abu zai faɗa maka irin abin da ba zai faɗa ma kowa ba to wannan shi ne abin da Allah madaukakin sarki yake hana mu musulmi kada mu ɗauki abokanan sirri min dunikum wannan min dunikum imma min ta zanto za'ida ce sai ta zanto kada ku ɗauki wani dunakum duna anan malamai suna ba ta fassara guda biyu amma dai wadda ta fi shahara ita ce wadda muka yi ta fada da duna tana iya zuwa da ma'anar haula hmm? sai zanto wanda ba a tare da ku suke a wuri guda ba sai zanto in ƙasa ce ta musulmi ba za ku ɗauki baƙo ba kenan baƙo wadda ba ku ba baya ku wannan ihtimal ne da abu tsari bin ashur ya ambata ya ce ismu makan bai ma'ana haula haulakum har yana cewa shi ne ihtimal wanda ya ya fi fitowa fili misalin sa walam yattakhilu min wala rasulihi wala almu'minina walida yace wannan shine nazir din wannan din amma kamar da kuka ji maganan al-qadi iya al abubakar ibn al-arabi kuma shine abinda yawancin malamai suke faɗa. min dunikum anan ya'na yani ghayrikum kamar yadda muka gani a wancan a wancan ayar la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ay dunikum ma'ana ghayrikum kamar yadda yazo a cikin suratu abin nan wa anna minnal muslimuna wa anna minnal menene wa duna zalika mai farkon minna almuslimuna ne a wannan minna almuslimuna wannan minna salihuna wa minna duna zalika ai kaga gaira zalika kenan akwai salihai a cikin mu akwai kuma waɗansu su wato waɗanda ba salihai ba to anan min dunikum ay min dunil ladina saɓanin waɗanda suke mummanai wannan hani ne da Allah madaukakin sarki ya yi mummanai kamar yadda wannan hani ya gaskata akan riƙa abokanan ƙawance cikin yahudu da nasara da munafukai na kabilar al'aus da al a garin madina haka yake gaskata akan munafikai da mushrikai da kafirai na ahlul kitab yahudu da nasara na kowane zamani har zuwa yau abun mamaki wannan gargari ne da Allah ya shi tun tun tun tun tun tun saukar wannan ayar kuma musulmi suna karanta shi amma abun bakin ciki ana kuma ganin duk abin da Allah ya ambata na sakamakon rikan waɗannan a matsayin abokanan soyayya ɗan amma duk da haka za ka gaina da wahala mutane da yawa sai sun yi wannan abin da Allah ya hana dubi gabaninmu, a matakai na siyasa a matakai na sarauta na gargajiya hmm? za ka samu da dama daga cikinsu suna da waɗansu amintattu wadda suna da sirrin da babu wanda ya sani sai waɗannan ko kuma suna cikin waɗanda suka fi kowa sanin sirrinsu amma za ka gan su min dunikum ne waɗanda ba musulmi ba ne akwai sarakunanmu da dama da suke faɗa wannan tarko akwai shugabanninmu da dama na siyasa da suke fada wannan tarko akwai mawadatanmu da dama masu dukiya ne hmm? amma waɗanda suka amanta da su suke gaya musu sirrin dukiyoyinsu sun ja su kusa da su za ka gamin duni kwamne abin bakin ciki akwai manyan 'yan kasuwanmu da dama wanda za ka ga aminan sirrinsu a kan dukiyarsu waɗannan wannan abin ya yi muni kuma duk lokacin da za ka samu ɗaya daga cikin wannan ya karaya za ka samu waɗannan su ne sababi su ne sababi mun sha ba mu labarin a 'yan siyasa a ƙasar musulmi labarin muhammadu ahiju shugaban ƙasan cameroon da ya ɗauki paul biya ko ya mayar da shi babban amininsa mataimakinsa wanda ya san komai da komai na shi ba a yin wani abu sai da saninsa sai da wato ainihin ah, sanar da shi da hije kwanta rashin lafiya aka kai shi ya mutu har binne shi bai da binne shi a kasan ba sannan duk wani wanda yake ah, musulmi ne ya san yadda ya kobe shi daga manyan makamai na soji da siyasar kasar ta yadda ya zanto manya-manyan mutane duk imma an kashe su imma an kwabe su imma sun gudu ya mai gurbinsu duka da mutanen ba. Hmm? kuma ya ci gaba da mulki ɗin yanzu duk yadda ƙasan tura suke hankoron demokarasi da wani ne kaji sun taɓa cewa aje a yi demokarasi a kamarun shiru yanzu ya tsufa ban san ko yana iya wani abu ba amma dai shi ne shugaban ƙasan, kuma babu wanda ke cewa a'a ya dace ya bari a sauka a yi zaɓe a yi wane da sauransu wannan misali kenan na ɗaya daga cikin tasiri na ɗaukan waɗanda ba mu ba a matsayin bitana haka nan a cikin sarakuna akwai haka wanda za ga an sa musu guba an kashe su za ga irin waɗannan da suke amince da su amma min kuma ma. wanda ba musulmi bane gaba dai imma kuma munafikai waɗanda suna tare da kai a zahiri amma suna tare da abokanan gabanka a baɗini da yawa kuma mutane sukan san wannan amma suna ganin su ma dabara ce to ba za ka fi Allah ba ka fi Allah su ba kuma ba za ka fi Allah dabara ba ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala shugabanni na kirki sun yi ƙoƙarin kauce ma wannan wata rana abu al ash'ari ya ɗauki wani wanda ba musulmi ba a matsayin sakatare sai na umar ya masa tsawa ya ce maza-maza ya wato ainihin shi cewa duk musulmi da ake da su babu wanda zai zanto masa sakatare sai wanda ba musulmi ba hakanan an taɓa cewa sayyidina umar radiyallahu an ga wani mutum ɗan ƙasan himiyar wato ba musulmi ba ne amma yana da kaifin ƙwaƙwalwa sannan ya ƙware sosai wajen rubutu mai zai sa ba za ka ɗauke shi a matsayin sakatare ba sai ce ni ɗin kenan na ɗauke shi bai ɓanatan min duni kumken ya kafa hujja da wannan ayar ya ce in yayi haka to ai ya yi wannan abin da Allah yake hani kenan saboda wanda zai zanto personal secretary ɗinka to kaga ai duk wani abu na sirrinka shi zai rubuta kaga in akwai wanda zai iya liƙa eh, zai iya sanar da abokanan gaba to bayan da za ka yi ka hana shi yin wannan matuƙar ba tare kuke a aƙida ba to wannan fa Allah ne yake faɗa Eh, shi yasa annabursi yana tafsirin waɗannan ayoyin idan ya tafi kaɗan kaɗan sai ce Allah ne faifaɗi wannan wanda ya san sirrin kowa da kuma kada ka ɗauka cewa kai wanda ka yi mu'amala da su ko kariya cewa wanda kai kake mu'amala da su ba haka ba ne. a'a wanda ya halicce su ya san su shi yake faɗan wannan in kai baka san gaba da aƙida take take haifarwa ba shi Allah madaukakin sarki ya san wannan hatta yana cewa min dunikum Allah madaukakin sarki ya ambace shi ne anan mawqi'at ta'lil lin-nahy an ittighadi bitanatan min ghairi ahli millatina yace Allah ya ambaci wannan daga min dunikum da abinda suka zo bayan wannan domin ya bayyana mana sababin da yasa ya hana mu daukan abokanan sirri wadda ba cikin mutanen addininmu ba yace saboda wannan abubuwan da Allah ya ambata abu ne da tabbas tabbatattu ne a cikinsu yace zalika لأن العداوة nashi'a an اختلاف الدين عداوة متأصلة yake saboda adawar da ta taso a sababin rarrabuwan addini adawa ce mai asali la ma adawati qaumin musamman adawar mutanen da ya rauna hada din kad abtala dinahum musamman adawar waɗanda suke ganin wannan addinin na musulunci ya rushe addinin su wa azala hudumahum ya kuma tafiyar da rabansu da suke samu a wajen mutane a sakamakon shugabancin addini da musulunci ya zo ya kawar musu da wannan to gaga adawar da za su yi da musulunci ba 'yar karamar adawa ba ce kuma ba mai gushewa ba ce da wuri ga abubuwan da Allah ya ambata da ya sa ya ce kada mu ɗauki waɗannan a matsayin aminai na sirri na farko ya ce la ya aluna kuma habala. ba za su yi ƙasa a gwiwa ba asalin anu al'anu ne da tafsir al'alu mana a tafsir wattar shi ne shi yasa na ba za su yi ƙasa a gwiwa wato mutum ya bar wani abu shi yasa ake cewa ka kaza ba zan gushe ba ba zan bari ba ina maka kaza kamar da balarabe ke cewa ka juhdan ko la addakhiruka nushan ba zan gushe ba ina kokari ko kuma ba zan adana wata nasiha in yi maka ita ba asal fi'ilin sa'ala ko ala ya'lu man san hadisin shahararan nan na mu'az ibn jabal ko da cewa annabi alaihi salatu wasallam ya tura shi zuwa yaman yace bi matahkum ko yace bi kitabillah yace in baka samu bai ce fa bi sunnati rasulillah sai in baka samu yace ajtahidu ra'yi wala alu zan yi kokari na ko bazan gajiya ba bazan yi tafsiri ba bazan yi tasguru ko tawaya ba to anan Allah yana cewa la ya'lunakum ba za su rage muku ba ba za su yi wata wata ba ba za su yi kasa a gwiwa ba amma wajen mai la ya'lunakum khabalan alkhabalu shine alfasadu shi yasa lalacewa hankali ana kiransa khabal ko alkhabal hmm? ba za su gushe ba wajen lalata ku ko nimar abin da zai lalata muku addininku. ai mun gani abin da suka yi ta yi a baya wajen jefa shubuhi hmm? cikin zukatan mutane da ma mabiyansu don kada su karbi addinin musulunci batanci da suke wa addini to waɗannan ba za su gushe ba suna neman yadda za su saka ɓarna a cikin addinin addininku hakanan a tsakaninku su raba kanku shine fasadi ɗin kabal ɗin su rugurguza muku addininku na biyu su wato ainihin rugurguza muku haɗin kanku da Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala ta tafarraqu haɗin kanku basa riko da addini ba za su bushe ba suna aiki tukuru wajen sun ga sun lalata muku addini sun lalata ‘yan uwantaka a tsakaninku na biyu ya ce waddu ma'anittu al'anad shine al-mashaqqa wahala to su duk abinda wannan ma suka ce ma masdariya ce allazi duk wani abin da zai sa ku cikin kunci to shine abin da suke farin ciki da shi to ka dauki mutum abokin sirri ya san komai naka kuma Allah ya gaya maka cewa abin da yake so wannan shi duk abin zai saka cikin kunci to abin da yake so kenan kana ganin zai baka shawara na abin da zai sa ka cikin walwala ha ai zai zai baka shawara ne kawai na abin da yake mummuna Allah madaukakin sarki ce waddu ma'anitu na biyu kenan na uku yace kad badatil baghdha'u min afwahi al baghdha'u shiddatu al ghadab shiddatu al bughd amanin qiyayya ta bayyana a bakinsu wato alamu da yawa suna nuna wajen su da baka ɗinsu suna faɗan cewa ba sa ƙaunanku ba sa san muku alheri amma saboda kuna da jagoranci kuna da mulki to za su yi muku daɗin magana to a cikin daɗaɗa maganar sai sun faɗi wani abu da ya nuna tsananin gaba a wato ainihin tattar da ku kamar yadda Allah ya ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawl zaka san cikin wato kaucewar zance to wannan subul da baka za su na yin subul da baka wadda ke nuna musu zai nuna muku tsananin gabansu irin wannan bai dace ya zanto abokin sirri ba Allah ya ce kad badatil baghdha'u min afwahi anan al-imam Ibnu mai al muharar al-wajiz Ibnu atiyya yana cewa Allah ya amfani da abuwa nan bai amfani da alsina ba saboda amfani da lafazin al-afuwa jami ne na fam to ya nuna maka cewa abun ba wai a ɓoye yake ba abu ne da wanda suke suke cika baki da faɗansa kadbaratil baghdha'u min afwahihim abu ne da suke cika bakinsu wajen faɗansa suna yin tabajjuh da shi cewa su fa ba sa ƙaunanku su fa burinsu ku rasa wannan mulki da suke kuka kawo su kusa suke cin moriyarsa tare da ku ba sa boye cewa suna muku ƙyashi suna muku hasada sukan bayyana shi a fili a bayyane ta yadda labarin ma zai iya isa gare ku duk da cewa ko da kun ji ko ya isa gare ku in kun kitse zo za su yi muku duk rantsuwa su ce ƙarya ne ba haka bane Allah ya ce wa ma tukfi suduruhum akbar dalili na hudu kenan abinda zakatan suke boyewa muninsa ya fi girman wannan maganganu da za a na kawo muku cewa wani fa ya ce kaza a kanka wani fa yana nuna suna shirya wani abu a kanka wani fa baya son wannan mulkin wani fa baya kaza kaza kaza cikin wanda ka ɗauke dauke su ka kawo su kusa duk wanda ka ɗauke shi ka yadda da shi makwasancinka abokin sirrinka wanda addini ya raba ku to ka tabbatar cewa halinsa kenan da zai maka waɗannan abubuwa guda hudu da Allah madaukakin sarki ya faɗa wa ma tukhfi suduruhum akbar sai Allah ya ƙara bayani ya ƙara gargadi yace kad bayyana lakumul ayat tabbas mun bayyana muku ayoyi ayoyi anan tana nufin alamomi din saboda aya ai alama ce ko mun bayyana muku waɗannan su ne alamomin da za ku gane su da shi la ya'lunakum khabala waddu ma anittum badat albaghda'u min afwahihim waɗannan sai kuma Allah ya gaya muku na ƙarshen wanda ba wanda zai iya sani wannan sai Allah ko wa ma tukhfi suduruhum akbar to wanda kuke gani din ma Allah ya ce wanda ke koye ya fi shi to in ka iya gane guda uku din nan da wani mutum to kada ka yarda ko da musulmi ne munafiki ne kada ka yarda ka dauke shi a matsayin abokin sirri ina kuma wanda yake daman kafiri ne a bayyane Allah ya ce mun yi muku bayani kad bayyana lakumul ayat mun yi muku dalla dalla na ayoyinmu ko kuma ayoyi zanto ayoyin alkur'ani da suke fayyace waɗannan ɗan wanda mun ja sashe daga cikin su ko musamman ayar ƙarshe da muka ja kusan tayi kama da wannan sosai na suratul mumtahina ko Allah ya ce ka bayyana lakumul ayat in kuntum taqilun man lalle mun bayyana muku ayoyi gamsassu wanda suke nuna muku sababin da yasa muka hana ku wannan abun amma fa in kuntum taqilun in kun kasance kuna hankaltar ayoyinmu to ku hankalci waɗannan kada ku yarda wannan abun ya wato ainihin faru da ku ci gaba? to za mu tsaya nan gobe za mu ƙara bayanai da Allah ya ci gaba da yi na dalilin da ya sa baya halatta musulmi ya ɗauki wadda ba musulmi ba a matsayin abokin sirri wadda zai sanar da shi duk wani abin da in abokanan gaba sun sani zai iya cutar da al'ummar shi abinda muka faɗa ya zanto daidai Allah shi daga Allah muna roƙon ku da dama wanda muke kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh